yanzu dare ne na lahadi 25 ga watan shawwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da 1434 daidai da 31 ga watan august shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Su sabon manzan Allah bincike a kan tarihinsu yana daga abin da yake wajibi ga al'umman musulmi. Ba don komi ba sai don ana koyan addini a tsakankanin karatu da fahimtar tarihinsu. domin shi ɗan adam musulmi ya fasan Allah maɗaukin sarki ya yi shi kaɗai don ya bauta mashi ne kamar misali menene hikiman yin taguwan sawa menene hikiman takalmi da mallakan abin hawa da gina mahalli ba akwai dalilai da hikimomin da ya sa aka mallaki waɗannan ba to hikiman halittan ɗan adam shine don ya bauta ma Allah kawai to kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana hanyoyin da za a san shi da kuma yanda za za ka fahimci wannan cin alkur'ani da hadisi da kuma tsakankanin bibiyanka ga tarihin annabi da sahabbai domin su ne suka zauna da annabi a lokacin da alkur'ani ke sauka kuma su ne suka karantar da alkur'ani da hadisi a bayan rasuwar manzan Allah duk wani abin da ya faru da za a iya cewa a zamanin musulunci to su waɗannan sahabbai su ne suka rayu a cikin shi to kenan karanta tarihin su yana da matukan mahimmanci wajen fahimtar addini Allah ya ƙara musu yarda daga cikin waɗannan sahabbai akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib babban sahabi halifan manzon Allah sannan sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Sibitain uba yake ga jikokin annabi alhassan da husaini sayyida shibaba ahalal janna wanda su ne shugabannin samarin gidan aljanna Allah ya ƙara masu yarda wa aliyin radiyallahu anhu ahadu zuhat sayyidina ali yana daga cikin ɗaya daga waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi su masu taka tsantsan ga duniyan nan an ruwaito daga sayyade ali yana cewa ya duniya gurri gairi ya ke duniya ki roɗu wani ba ni ba ali ya fi ƙarfinki haka ali yake fitowa cikin dare in yi ibada yi ibada sai ce ya duniya ya ke duniya gurri gairi ki roɗo wani amma ba ni ba sau da duniya tana da kayan ruɗi iri-iri dukiya lafiya ‘ya'ya kadarori ilimi fice da sauransu duk waɗannan tarkace ne da wasunsu da duniya kan ruɗu wasu idan suka samu waɗannan abubuwa su shantake su manta da Allah to sai ce ke duniya ruɗu wani ba ni ba amma aliyafi ƙarfinki ala daga cikin zuhadu ne mala ya ce na yana daga cikin masu zuhudu wanda har an ambaci zuhudunsu wal khutaba sannan yana daga waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi mahazaƙa wajen iya magana. Al-ma'arufin wanda wannan hazaƙa da Allah maɗaukin sarki ya ma'ali ta sa shi ya yi fice a tsakankanin al'umma. Wa anhu a hadal hukama alladina shara'o ilmal balaga. Mala ya ce daga sayyadi Ali ne malaman da suka zauna suka tsara ilimin balaga suka tsarsasa daga wajen shi sayyidina ali ibn abi talib Allah maɗaukin sarki ya yi mai hazaƙa sai ya amfani da hazaƙan wajen gina addinin Allah. Bai bata wannan hazaƙa wajen taɗi da ‘yan mata ba. Bai lalata wannan hazaƙa wajen yaudarar mutane da damfaransu da an she masa abin hannunsu ba bai ɓata wannan hazaƙan da Allah maɗaukin sarki ya mai wajen tarurrukan siyasa na yaudara da cuta ba bai ɓata hazaƙan da Allah ya mai wajen zaman dandali yana hira da 'yan duniya ba sai amfani da wannan hazaƙa wajen neman yardan Allah to duk mutumin da yake son ya dace duk mutumin da yake son Allah ya yarda da shi to wallahi duk baiwan da Allah ya maka kowace iri ce yi kokari kai amfani da ita wajen burge Allah Allah madaukin sarki ka sa mu dace kana aliyyar radiyallahu anhu matsalan fi shaja'a sayyidina ali ibn abi talibin har ya zama abun buga misali wajen jarunta wal furusiya da kuma ƙwazo barde ne na gaske na ba da labari a ji shi Gadanga, algadanga alƙusan yaƙi sayyidina ali ibn abi talibin ɗaya daga cikin baradan da suka fito na fito da manya-manyan jaruman makka a filin badar su ne suka fara shata fagen sannan kuma 'yan baya suka biyo na ali ibn abi talibin Allah maɗaukin sarki ce hazani khasmani tasamu fi rabbihim Allah ya ce waɗannan ga su mutum biyu sun zo suna husuma dangane da Ubangijinsu. na Ali ya ce, Ni da abokin bugawa na ne. Allah maɗaukin sarki yake magana da mu a ranar tashin alkiyama za mu zo mai husuma a duk ne wancan kafiri a yi watsi da shi wuta. Abin da ya faru a filin badar kamar yadda muka gabatar da bayanai akan yakin badar annabi bai fito yaƙi ba kuma nufin ma fitan ba nufin yakin ba ne labari ne zo mai cewa ga kafiran ƙureshawa can sun tara kuɗi isu isu kowa ya kawo kuɗin shi yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna ciyar da dukiyoyinsu masu yawa domin su kawo ma addinin Allah cikas fasayun fi ƙunaha Allah ya ce sai ta ciyarwan sun mata kona alaihim hasara ƙarshe asara za su yi sun mayu kuma za a yi nasara a kansu wallazi na kafaro ila jahannama yi husharun Allah ya ce ranar kiyama kafirai gaba ɗaya za a raka su zuwa gidan wuta ne sun tara kuɗin sai aka ba gwani na gwanaye fitacce daga cikinsu abu sufiyan bin harbin cewa ga wannan dukiyan ka je sham ka saro kaya ka siya ka saida ka siya ka saida ka sara ka sarar kudin sai ta ninka kanta sannan ka yi fataucin kayayyakin da ake bukata na masarufi mai yawa ka zo da ita garin makka a zo a tsawwala ma wannan kaya kudi kowa ya dore ya siya a haka za a yi amfani da riban sai abinci sai makamai sai magunguna a biya sojoji albashi da shi abinda da za a yi shi ne za a kai hari madina za a muƙurƙushe da'awar manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un likulli baladin zaid a zamanin annaba ana shirya ma awon manzan Allah zagon ƙasa kai ma wai da kai ake zama ake shirya wa da'awan annabi da ta reshe inda kake zagon ƙasa wa ayyamu ayyamu nadawilu ha bainan nas amma Allah madaukin sarki ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna makirci Allah na warware makircin nasu wallahu khairul makirin Allah gwani ne da ya ƙware wajen warware makircin makirai annabi sai ya ji labarin wancan makircin sai ya ce masabai a je a tara hanyarsu don a daƙile wancan mummunan manufar tasu to amma kafin fitan sahabbai sun wuce annabi ya ji labari ai yanzu haka ma sun isa sham sai ya sa ‘yan leƙen asiri da za su ba su labarin dawowansu suna kan hanyar dawowa aka sanar da annabi cewa ga sunan tafi to sai annabi ya ba da buɗaɗɗiyar sanarwa cewa duk mutumin da bai wani abu da wanda abin hawan shi ke kusa wanda zai iya bin mu bayan gari a ko ta muhimma ya zo mu je bai tarsasa ba bai cewa lalle kowa ya zo ba shi yasa aka samu mutum ɗari uku da sha kaɗan ‘yan dawakin kaɗan ‘yan raƙuman da aka fita da su ‘yan kaɗan mafi yawanci a ƙasa suke wani ma ya fita bai da makami da aka je abu sufiyan sai yan saƙon shi suka gaya mai cewa ga annabi nan ya fito zai kawo masa hari aikanka ce kwabo sai ya samu ɗan saƙo sai ya aika sai ce yi marmaza a je a gaya masu abu jahale cewa ga abin da yake faruwa annabi zai tare masa ayari saboda haka su marmaza su fito su zo su ba ayarinsa kariya ɗan Sako sai da ya dab da isa garin makka da yake cikakken makiri ne sai fasa hancin shi ya shiga yana ihu neman taimako neman agaji yana cewa ayarinku na can cikin haɗari lalle ilalla ku fito ku zo ku kwaci kanku ni ma kun ga a kan hanya sun tare na sun fasa man hanci abu jahali hankalin shi ya tashi ran shi ya ɓaci nan da nan kawai ya raba goron gayya babu ƙauye daga cikin ƙauyukan da suke mutunci da mutanen makaface face wannan saƙo sai da ya kai gare su suka fara shirya sojoji da kayan fada a garin makka kuma aka ce babu wanda zai saura face sai ya fita haka aka fito duk dattawan makka ma'ada abi lahabin shi kaɗai ne ya yake fitowa haka suka kwaso sojoji da kayan abinci da kayan fada da karuwai mawaƙa da za zo su ziga su haka aka taho a kan hanya abu sufiyan sai ya wata barauniyar hanya sai ya silale da ya tabbatar ya kubuta sai ya aiko ɗan saƙo cewa a gaya ma'ayarin ƙureshawa mayaƙa su koma gida ya tsira da dukiyarsu saboda haka kar a je fagen fama a buga abu jahali ya ce wa aicin da suka fito sai sun isa za su isa badar za a dafa masu giya za su sha ‘yan mata su yi masu kiɗa a yi waƙa, jarumai su yi wasa da makamai a ji labarunsu a ko'ina su ba kan wallasa ba ne, mana atisayen da za su yi a bayan garin Madina za su je su yi shi, duk wanda ya taɓa su ciki magayi. Ya ce, in Abu jihali ya ce sai ya je, haka dai a kama hanya, tiriyan-tiriyan suka isa. shi ko manzan Allah shi ma ya fito mun gano wannan da kyau ku manzan Allah ya iso an iso wannan fagen fama sabai wasu daga cikin sun ji labarin ayarin da suka zo tarewa sun wuce wasu kuma suna ganin a ba ayari ba ne ya wuce annabi na isowa filin badar Allah ya mai wahayi ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq yadda kaga Allah ya fidda kai gida a wannan lokaci kai da ayarin tsirarin sahabbanka wannan fita ce ta gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun tare wasu tare da cewa wasu daga cikin muminan da ke tare da kai ba su mara ba da wannan fitan ba tare da ba su so fitowa ba amma Allah maɗaukin sarki ya kira su da muminai mun gano wannan da kyau ku su sahabban manzan Allah ‘yan lele ne don barka ji irin yaban da Allah ya masu da aka gama badar ɗin aka kawo ganima aka zo rabawa sai samari suka ce rabansu ya fi na kowa yawa dattawa suka ce rabanmu ya fi na kowa yawa matasa suka ce don me za a ba ku rabon da ya fi namu suka ce don mu muka ba da dabarbarin yadda yakin zai kasance suka ce mun je da kuka tsara dabarbarin yadda yaƙi zai gudana ko kuka buga ko mu so da haka rabonmu ya fi yawa suna nan suna saɓani sai Allah ce ka anil anfal suna tambayanka dangane da ya ganima zai kasance suwa ne ka san su zai ɗaran ma wani ɓangare Allah ya ce kulil amfal ce ne da su kun ga wannan ganima da aka tattara lillahi war rasul na Allah da annabi ne Allah ne ya mallaki ganima to ya danka ma annabi kuma ya sarrafa ta yadda yake so fattaqullaha samari da dattawa ku ji tsoron Allah wa aslihu za bainakum wa aslihu zata bainakum ku koma ku sulhunta tsakaninku duk wani abin da zai zama na rashin fahimta da jituwa in dai ku mumine ne da tsoron Allah to ku koma ku sulhunta wa atiullaha wa rasulahu ku yi ma Allah da manzon shi biyayya jama'a matakin fitina cikin al'umma baki ɗaya rashin biyayya ne duk mutumin da ya zama mai biyayya duk abin da yake so sai an bashi da'a shine matakin farko shi yasa duk wani annabi daga cikin annabawa in yi wa'azi sai shi fattaqullaha wa ati'un amma ba ka da ɗa'a kuma ka ce abin da kake so a yi maka ka koma kai lissafi ba musulunci kake yi ba in kuntun mu'minin Allah ya ce za ku yi ma Allah da manzan shi ɗa'a ne inda gaske ku mumine ne sai ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah su mumine na kware su ne wanda duk sanda suka tuna Allah ko aka tunasar da su Allah Zuciyansu sai ta raurawa su cike da tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in kuma an karanta masu ayoyin Allah zadaduhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wannan sai ya ƙara masu nauyin imani a zikeli sannan su masu dogaro ne ga ubangijinsu sai Allah maɗaukin sarki ce alladina yuqimuna salata su ne waɗanda ke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyar da dukiyan da muka azarta su Allah ce ula'ika humul mu'minuna haƙa waɗannan su ne muminan gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu darajoji a wajen Ubangijinsu wa magfiratun da tarin gafara wa rizqun karim da kuma aljanna gidan karramawa sabon manzon Allah kenan wannan shi ne tukwicin da Allah maɗaukin sarki ya masu. su waɗannan mumine da Allah maɗaukin sarki ya ce wa inna fariƙan minal na hun sai ce na fil haƙƙi. suna jayayya da kai akan abin da kai ke kan daidai cewa cin da ayarin da muke nema sun wuce mu koma gida ba da ma ta bayyana bayan al'amari ya bayyana wari yau za a wararrake ta a wannan fagen amma kuma suke cewa to yaya ka fito sun fito me na gudu me na koma gida a haɗa a goge raini kawai ka annama tusa yusaquna ila al-mauti yace wasu daga cikinsu kai ka ce ana jinsu za a kai su mayanka ne mahallaka mutuwa za a kai su wahum yanzuruna alhali suna kallo sai ce kakku manta wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini ai Allah ya muku alkawari a baya cewa ɗaya daga cikin rundunonin guda biyu zai mallaka muku su na halakun wannan moruwanku ne za ku more a kansu sai Allah ce wata an na gaira za ta shaukati ta kunu lakum ko kuna son waɗanda ba makami a hannunsu ne su zama su ne naku ko ku samu abun ɓuru su alha ku samu abin lage-lage kuɗi ba ko hina wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi Allah madaukin sarki so yake a goge raini ya tabbatar da kalman shi wa ya qata adabiral kafirina daga nan kuma a yanke ƙashin bayan duk wani arni yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila Allah ya tabbatar da gaskiya a matsayinta na gaskiya ƙarya a matsayinta na ƙarya walau karihal mujrimun ko da matsiyatan gari masu laifi sun ƙi haka Allah zai hai aikin shi li yuhiqqal haqqa wa yubtil al batil wallahi in gaskiya kake akan da kwantar da hankalinka wallahi in duk gari sun juya maka baya wallahi ba abin da zai faru in dai akan gaskiya kake wallahi sai Allah ya tabbatar da gaskiyan kana raye ko bayan ka mutu amma ta ƙarya kowa ke bayan da sai Allah madaukin sarki ya ruguza ta fahimtar wannan da kyau ko wannan abin da Allah ya alƙawari kenan suna rabbakum ku tuna sanda kuke ta'addu'a kuna neman agaji daga ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya karɓa muku ya aiko ma annabi sako cewa anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin cewa za mu karbafe ku da mala'iku masu saukan lema mutum dubu mala'ika dubu ɗaya kaɗai ya isa ya ma duniyan nan juyin masa amma a badar sai da Allah maɗaukin sarki ya aiko ma annabi da sahabbai guda dubu su agaza masu mala'iku aka aiko ma annabi da sahabbai mala'iku dubu su agaza masu wa ma ji Allahu illa bushira Allah bai turo waɗannan mala'iku ba sai don bushara tatma inna bihi kum. don kuma Allah maɗaukin sarki ya kwantar maku da hankalinku, wa man nasuru illa min indillah, dama taimako da agaji da cin nasara wallahi ba daga wajen kowa yake zuwa ba, duk tarurruka da mitin da haɗa kai duk wannan ba ba shi ba ne, wallahi wa man nasuru illa min indillah. Cin nasara daga wajen Allah yake, inna Allah azizun hakim, Allah maɗaukin sarki mabuwayi ne ko mai hikima ne. idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu ku tuna nasara da agaji na Allah an je fagen fama gangadi ke ɗaukan ku saboda aminci daga wajen Allah yaƙi aka ji amma kuma wai bacci suke sabai saboda aminci wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an garin Allah da ya waye kuma Allah maɗaukin sarki sai ya saukar muku da ruwa liyutahhirakum dan Allah ya tsarkake ku yanzu ka dan gaji aka kai bacci ka tashi ka samu ruwa ka watsa sai ka ji kai wasai bayan sun yi bacci sun huta cikin dare ba su da matsala sai kuma Allah madaukin sarki ya saukar musu da ruwa domin a dan natsar da su wa yuzhiba ankum rijza shaitan don kuma a kauda muku da duk wani rijis daga shedan liyarbita ala qulubikum kuma Allah ya ɗaure zuciyanku ku dake wa yuthbita bihil aqdam sannan kuma ya shi ne sahara ne an saukar da ruwa don ya daddaɓe wajen inda za ku yi a kan arna maƙiya Allah haka Allah maɗaukin sarki ba da labarin abin da ya faru Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ne Allah maɗaukin sarki ya ce idh yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum tunasan da Allah maɗaukin sarki wahayi ga mala'iku cewa yana tare da su alwahayu huna bi ma'ana a marahun. Allah maɗaukin sarki ya umarce su cewa fathabbitul lazina amanu su je su ƙarfafi masu imani a kan aikin Allah da suke yi Allah ya ce sa'ulki fi qulubil ladina kafarun ra’ob, mu kuma za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai fokal a a'naq ko kuma ku riƙa saran saman wuya wadribu minhum kulla banan ko sannan kuma a riƙa sare kan yatsu bana a saru waya na kafiri kuma a datsi mai kan yatsu da zai iya riƙe makami Allah ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula ba don komai ba sai dan sun saba ma Allah da manzon shi kafirai ba zama kafirai ba sai da suka saba ma umarnin Allah da na annabi kai ma sai ka saba ma umarnin annabi ya sunanka jama'a ku daina yaudaran kanku kowa daina yaudaran kanshi me yasa Allah madaukin sarki ya kira kafirai da kafirai me yasa Allah madaukin sarki ya umarci annabi da sahabbai su yaƙe su a ko'ina musamman a Badar me yasa Allah madaukin sarki ya taimaki annabi a kansu sai ce zalika wannan ya faru ne bi annahum shaqullaha wa rasula saboda sun saba mu Allah da manzon shi sai Allah ya ce wa man yushaqiqillaha wa rasulahu duk wanda ya saba mu Allah ba wai wanda yake cin yana boton gunki ba kowaye man dinnan ta shigar da kowa shi za ka daina cewa kai musulmi ne amma ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce ba abin da ya dame ka Allah za ka shiga nan ka daina ihun cewa kai ahalus sunna ne ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ki aiki da shi Allah za ka fada cikin nan wa man Laha wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi lallai Allah madaukin sarki mai tsanin uquba ne Allah ya ce zalikum fazuquhu wa anna lil kafirin azaban nar Allah ya ce wannan ukuba ta kusa ga ta nan kuɗanɗane ta tukuna kafirai ma a lahira suna da wata irin balahira azaba ta wuta ya hallazi na amanu Allah maɗaukin sarki ce ya koma masu imani idza laqaytumul ladina kafaru zahafan duk sanda kuka yi kicibir da kafirai Falatu tuwalluhumul adbar kar ku sake ku ba kafiri baya a tsaya a yi bige geniya da bugayya kar ka sake ka sheka kafiri ya ga ƙeyanka a guje kar ka sake kai wannan sai ce man yi wallihim ma idin dubaraho, duk wanda ya sake ba kafiri baya illa mutaharrifan likitalin amma ba sai wanda ya je canzo salon yaƙi au mutahayyizan ila fi'atin ko ya sheka ya je fake cikin uwar gayya wanda ba wannan ba Allah ce faqada ba a bi gadabin min Allah duk wanda ya wannan ya juya cikin wani irin fushi daga Allah wa ma'awahu jahannam kuma lalle wannan mutum makoman shi jahannama ne wa bi'sal masir tir da wanda jahannama ta zama koma gare shi Allah madaukin sarki ce falam taqtuluhum ba ku ne ko kakkashe su ba walakin Allah qatalahum Allah maɗaukin sarki ne ya kashe su jama'a mutanen da za a yaƙi Allah ya sako masu gyangyaɗi mai bacci na yaƙi ne Allah ce ba ku kuka yi aikin ba mu ne muka yi wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita ba kai ka isar da tsakokunan da ka watsa a idanun kafirai ba domin sanda za a fara yakin badar bayan annabi yi addu'a ya addu'a sai damƙi damtse guda na yashi sai ya watsa makafiran to ne Allah ya ce aikin jefa waɗannan tsakon kwami a idanun kafiran ya shagaltar da su game da yaƙi da muhimman da ta kawo su ba kai kai ba iz maita. yayin da ka watsa waɗannan tsakokonan walakin laha rama Allah maɗaukin sarki ne ya yi in ba ka fahimci yadda fassara yake ba kuma ba koya kai ba ka yi fassara wannan ba wa ma ramaita ba ka yi jifa ba izin ramaita sanda ka yi jifa walakin laha rama Allah ne ya jifa ya fassara zai yiwu ka ce ba baka bukatan nassunna wajen fassara alkur'ani ba zai yiwu ba Allah ya ce falam taqtuluhum ba ku kuka kashe su ba to haka ma wannan jefa tsakokonan da kai ya je idanun kowane kafiri ba kai kai ba sanda ka watsa waɗannan anthrax ɗin walakin laha rama Allah maɗaukin sarki ya wannan Allah ya ce wal yubliyal mu'minina minhu bala'an Hassana, Allah ya ɗauki wannan mataki ne na shagaltar da kafirai domin musulmi a wannan fage su yi ƙwazo inna Allah sami'un alim lalle Allah maɗaukin sarki mai ji ne kuma masani ne zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin duk waɗancan abubuwa da Allah ya yi turo mala'iku kakkashe su watsa mai tsakukuna Allah ya yi wannan ne domin makircin da kafire suka zo da shi a raunata shi mun gano wannan da kyau ku Don a raunata shi to kafin mu ci gaba yanzu dai ga annabi ya watsa ma kafire tsakukuna a idanunsu ku? kuma kar ku manta muna bayani akan tarihin sayyidi ali wannan ya kai ga ɗauko wannan tarihi da waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani domin mu ji abin da ya faru a badar to lokacin da aka zo aka yi sahu don har ma yadda yaƙi ya kasance allah ba mu kawo wajen ba ba kawo ba don ba tarihi muke son mu bada ba to yanzu an zo an yi sahu ka ƙaddar ga sahun kafir is antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa ko kuna nan gangare su suna tudu warrakbu asfala minkum ayari kuma mai ɗauke da kayan kasuwanci sun wuce ta baya sun yi tafiyansu yan sai dai ayari masu ɗauke da makamai to shine sai aka zo aka tsaya to shine abin da ya faru ya fara faruwa shine malamai suka ce kharaja ba'dahu thalathatun min khairatu fursan quraish kawai sai ga wasu jarumai mutum uku daga cikin manya-manyan jaruman ƙurayshawa sun bayyana kun gano wannan kanu min ailatin wahida su duka 'yan famili ɗaya ne wa hum utba wa Ahuhu shaiba ibna rabi'a utbatu ɗan rabi'a da shaibatu ɗan rabi'a sai suka yi tsalla suka fito fagen fama walid bin utba da kuma walidu ɗan Otuba, ma'ana Otuba da ɗan shi sun fito duk family ɗaya ne falamman fasalu mina saifi minas saffi yayin da suka waro ɗalabu almubaraza sai suka ce a zo a yi mubaraza shine a fara bugawa tsakanin jarumai da jarumai kun ga irin wannan bugawan shi ke karya lagon runduna domin jarumin da kuke takama da shi ana fara bugawa sai aka bige shi ya mutu gaba ɗayanku sai ku yi rauni kuna fahimtar wannan in kuma jarumin ku yi nasara sai ƙarfi ya ƙaru muku shine abin da ya faru suka ce a zo a buga fakaraja Ilaihin, thalathatun min shababil ansar nan da nan sai mutum uku daga cikin matasan madina suka fito auf wa mu'awwiz Ibn afra Ibn haris sai aka samu aufun da mu'awwiz ‘yan haris ne su ma suka fito wa ummahuma afra mahaifiyansu sunanta afra'u wa abdullahi buna rawaha abdullahi ɗan rawaha ma fito mawaƙin manzon Allah ne kuma jarumi ne faƙalo sanda suka fito ba uku da uku ba sai su waɗancan na farkon ƙuresha sai suka ce man antum ku ne suwa ƙalu suka ce rahatun minal ansar wasu jama'a ne daga cikin mutanen madina ƙalu sai suka ce a a kifa'u kiram mu manya ne masu daraja a cikin mutanenmu daidai da mu cikin manya masu daraja cikin mutanenku su fito wanda suke da alaƙan jini da mu Malam na haja me za mu yi da ku kowa ya tsaya ya natsu da kafiri da munafiki da zindikin musulmi so yake samu wanda yake jigo ne a addini ya bige ya kamata ku san wannan in aka baka raunata na jikin annabi an sa annaba rauni ko ba sa mai ba eh abinda suka so su yi kenan kuna gano wannan da kyau ku to Allah bai bada dama ba dan Allah bai ba kafirai dama ga waɗanda suke mukhlasai ko mutum da ya ba har raso manzon Allah har rasu indi da ikhlasi suke Allah bai bada wannan daman ba kuna fahimtar wannan lokacin da kafirai suke nasaran kashe Hamza a Uhud kun ji abin da manzon Allah ya faɗa ai Allah ya kwabe shi daga lokacin ba ƙara haka ba jama'a mun gane wannan da suka faɗi wannan suka ce wa inna ma nuridu bani Amina ‘ya'yan baffanmu muke so, sun mana damu na dihim, sai ɗaya daga cikin kafirai sai ya kuwa ce, Ya Muhammad, akhrij ilaina a kifa'una min ƙaumina, ka fito da waɗanda suke sa'anmu ne wajen daraja cikin mutanenmu shawa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce kum ya abida ibn al abida miƙe ko kum ya hamza hamza miƙe ko kum ya ali ali miƙe da suka miƙe suke dab da su ƙalo man antum suka ce ku ne suwa fa akhbaruhum suka ce mu ne wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani faƙalu suka ce antum a kiffa'u kiram lalle kun yi daidai da mu fabaraza ubaida wa kana a sannil ƙaun ubaida sai ya ware cin da shine dattijin cikinsu utuba tubunan rabi'a sai ya kama utuba kun gano wannan da kyau ku sai ya kama utuba ɗan rabi'a wa baraza hamza shaiba sai shi hamza ya ware da shaiba wa baraza ali alwalid sai shi ali ya ware da alwalid mun gano wannan da kyau ko ‘yan shiya suna ƙarya ce to da aka zo badar me yasa abubakar da umar da usmanu ba su fito ba ko sun fito waɗancan ba za su faɗa da su ba suwa suke nema suna neman wanda suke da alaƙan jini kai tsaye da annabi ne irin yadda suke da shi kuma annabi ne ya ware ya ce wane da wane fito in annabi ya ce abubakar fita ba zai fita ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko shi mutum makaryaci ko har kullun kallon abin da zai iya karya ko ya yake yake so domin ya iya isar da saƙon shi na karya. kuma ita karya fure take ba ta yaya yanzu duk waɗannan abubuwan ana ta gano ƙarerayensu to me amfanin ba rai kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to shine fa amma hamza wa ali falam yamhala hima an Ba su kai ko nan da can ba hamza ya ma wancan kafiri sara ya kashe shi ali ya sassu kame mashi ya kashe shi wa amma abida faktalafa bainahu wa karni qarnihi ni. shi uh, uh, abida yi ma abokin karawan shi sara biyu shi ma yi mai sara biyu to da aliyu suka ga abin da ya faru sai suka yi wof sai suka kai mai ɗauki suka tsara wancan arnan kawai suka ɗauke ɗan uwansu to kwana biyar bayan faruwa abin annabi yana hanyar komawa madina abida ta ɗan haris sai ya rasu mun gano wannan da kyau ko to ali yana daga cikin zakin fama da aka yi yakin badar da su to kafin muce nan bara a jarabawa don a gane ana ganewa mun fahimci wannan da kyau ko to kai da ke son kai murmushi kafiran nan mutum uku da suka fito faɗi sunan mutum ɗaya na walid ibn walid ni ban san shi ba ba san walid ibn walid ba kai faɗi da otubatu bunar rabi'a to kai faɗi da ba kana na ka faɗi ba a kana ka faɗa to kai da ka riƙe fuska faɗi da ɗanwa sheba ɗan rabi'a to kai Wasu sai ka faɗi duk sun kai da kanka da kake yi faɗi ɗaya saura ɗaya ya rage eh to kai da kace ba hula faɗa mana ɗayan hmm? ina jin ka yanzu ba ka faɗi yanzu nan yanzu yanzu nan inna lillahi wa inna ilaihi raji wannan shi ne zaharar fasadu fil walbahar. wal bahar banna ya faru kai fada da kai nike mai hamma kai to awwal eh wali ɗan rabi'a ban san shi ba yi ban san wani wali da ɗan rabi'a ba eh na ɗan kake son ka gyara Charbino ɗin gaman da ya sunan uban nashi daidai yanzu ba ka faɗi kai kana kusa da ni ka fi kowa ji wa muka ce wali da ɗan utuba gani me yasa mutane suke haka ina fata mun gano wannan da kyau kuwa malam abida ɗan waye ɗan wa an hadis yanzu kuma da aka yi haka wanda ga aka yi hadace kenan kuma bai kamata a ce gobe a tambaye ka baka sani ba mafi yawancin musulmi kun je kun same su ba san tarihin musulunci ba wannan ya bude mai yan shiya kofan karerai kuna fahimtar wannan si ta ƙarya akan abin da kowa ba haka bane Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to Allah madaukin sarki ya ba labarin yakin badar waje ɗewa cikin Kur'ani hadisai sun zo sun yi bayani kai ya kai ga fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ya leka zuciyar sojojin badar ya ce si komi Allah ba zai masu komi ba fayal ɗin fa rufe shi ne haka kawon komo da shi gefe duk abin da za su yi Allah maɗaukin sarki ya yafe masu sun riga sun yi abin da ake so wallahi abin da ake so sun yi sun gama kuna fahimtar wannan amma sabon nan ba su canza ba daga yadda aka san su kafin wannan baiwar Allah ya ƙara masu yarda to shi ne sai yake cewa وشهد مع ma'a الله sallallahu alaihi عليه وآله sallama بدرا وأهودا سيدنا علياها ali ya halarci yakin badar da وصائر tare da annabi wa sa'ir al-mashahidi illa tabuka yakin tabuka ne kawai bai ji ba fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi annabi ya bashi tsaron madina yanzu kun ga wannan tarihin da ake bada na ƙarya wai al'anji yakin tabuka an yi wane ne an kun san kun waƙen ku suka kalli wannan aliyu kwata-kwata ma bai je ta buka ba ‘yan shiya ne suka ƙirƙiri wannan ƙaryan wai an kawo doki in aliyu jalin zami zai ɗaura mai sai tsinka dokin biyu har sai da aka saukar mai daga doki daga inna ma a rada shi an kwada kada daga wajen Allah ya ja da baya tankaɗi dokin doki ya abin aka yawa wai ali in yi gudu yi gudu doki yi abin da sai ɗauki dokin ya wulwula shi gaba ya bi shi gaba ya cafe shi wai doki <laughs> ah, jaba jawabu bai ci wani da kyau ko in dokin ma ya ɓata mai lokaci sai ya ɗauke shi ya rungume shi ya sheƙa da gudu da doki wannan ya fi kama da me tatsuniya wai shi kaɗai ya je ta yaƙi da sarkin tabuka da sojojin shi wai har ya ce wai in ba ya addu'a menene eh, jini ya kama gaban dokin shi ba in ya gama wajen zai fada kan musulmi da tsara sai ya di ali ne kenan bai san arne ba bai san musulmi ba kenan wanda bai san arne ba bai san musulmi ba kila daga jirgin sama aka sako da shi ana tallaba da shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu amma mutum ya cikin hayyacin shi ya za a ce zai zo ya sassari musulmi zai yiwu Allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci jama'a nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum